kanzon kurege inda ya ce matarsa ɗaya sinata oluremi tinubu ta ishe shi mai magana da yawun ɗan takarar tinubu tunde rahman ne ya tabbatar da haka a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin ranar lahadi ya ce mun ga wani labari da yake yawo a shafukan sada zumunta cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc bola ahmed tinubu zai kara aure wannan labarin kanzon kurege ne kuma wadda ba shi da tushi mai girma tinubu na jin daɗin aurensa da sinata oluremi tinubu wadda allah ya albarkace ta da 'ya'ya na gari kuma shi ba shi da aniyar kara auren wata matar yanzu ko musulma ko kuma ko kuma krista masu yada wannan labarin cewa zai auri musulma suna yin haka ne ba don komai ba kawai su kawo rudani a cikin iyalansa kuma suna so su jefa kiyayya a zukatan kristoci kuma ba za su je ko ina ba in ji sanarwar daga nan ne ya bukaci ɗaukakin 'yan najeriya da su yi watsi da labarin inda ya ce yanzu babban burin ɗan takarar shine babban zaɓe mai zuwa da yadda zai inganta rayuwa 'yan najeriya ba wai kara aure ba ba a wani hannu kuma za ku je fitaccen mai sharhi a facebook datti asalafi wadda kullum yake nuna wa 'yan najeriya rashin cancantar tinubu a matsayin shugaban kasar najeriya ya bayyana cewa ya kamata tinubu ya je ya koyi fatiha an ba neman shugabancin kasar ba dattin ya bayyana haka ne a shafinsa na facebook inda yake cewa abinda tinubu ya fi bukata a yanzu shine a koyar da shi karatun fatiha ba wai neman mulki ba to ma sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye mu da zarar mun daura